Ina dalili. Ina dalili. dalili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 za mu tattauna ne dangane da karba-karba a shekara ta 2023 ina mafita ga jam'iyyar apc kuma babban bakon da muke tare shi da za mu gabatar da shirin a shine lauya mai zaman kansa kuma mai shari kan al'amuran yau da kullum barisa abdullahi awal muhammad wanda aka fi saninsa da barisa aa muhammad barista barkanka da shugaba salamu alaikum barka alhamdulillah to ko shaka babu dai a shekara ta 2022 da muka shiga a cikin wannan wata na janairu da muke ciki a wata shekara ce ta buɗe wani sabon babi ga harkar siyasar najeriya da yake dai an daɗe ana harkokin siyasa da kuma faɗi tashin ganin cewa kowa a shekara ta 2023 ina da ina ne zai makale amma dai wannan shekarar da muka shiga kusan ita ce a shekarar da duk wani ɗan takara zai san masa ko zai iya kaiwa gaci ko kuma ba zai iya kaiwa da gaci ba an dade ana ta kurare tare kuma da wato tayar da jijiyar wuya a kan lallai mulki sai koma yankin kudancin najeriya a shekara ta 2023 inda 'yan siyasa a najeriya musamman ma a yankin arewacin najeriya da ma gwamnoni suka ta bayyana wato ra'ayoyinsu inda wasu ke cewa lallai sun goyi bayan mulki fa ya koma kudancin najeriya a shekara ta 2023 da da ke akwai wasu waɗanda ke ja cewa an shekara ta 2023 ma ko da allah ya kai mu shugaban ƙasa muhammadu buhari ya cika shekaru takwas to in muka kalli shekaru takwas na buhari da shekaru biyu na marigayi umar musa yar aduwa wadda shekaru biyu ne ya cir a karagar mulki kafin daga bisani kuma a wato rashin lafiya da kuma a ajali a ya katse mulkin shi za mu duba mu ga cewa olusegun obasanjo ya yi mulki najeriya shekaru takwas ne a yadda janar ya mulki najeriya shekaru shida wato shekaru goma sha hudu kenan daga kudancin najeriya a yayin da shekaru biyu na marga umar musa rauda da na buhari ya kama shekaru goma kenan wannan na nuna cewa har yanzu dai yankin kudancin najeriya suna gaba da arewacin najeriya da shekaru hudu a karga mulki idan muka so mu lissafin daga shekara ta 1999 inda masu wadancan a ra'ayoyi suke cewa ya kamata ma 2023 din a bar mulki wa ɗan arewa sai har ya shekara hudu to daga nan zai zama na cewa an yi daidai da an yi wato kunnen doki kenan tsakanin kudu da arewacin najeriya to duk da ke dai ana ganin da alama babu wani wasu jajirtattun 'yan siyasa a jam'iyyar apc da suka nuna sha'awar su ta tsaya takarar mukamin shugabancin kasa a shekara ta 2023 a karkashin jam'iyyar apc din duk kusan da waɗanda ake ganin suke ta kurarin fitowa din da waɗanda ake ganin za su yi hasashe da kuma waɗanda suka bayyana su ne dukka daga yanki ne na kudancin najeriya wato kusan wannan shi ya da alƙiblar siyasar najeriya wato ta 2023 ya koma yankin kudancin najeriya to wannan dai da sauran duka batutuwa za mu tattauna ne a cikin shirin namu na ina dalili da bakon namu kamar da na faɗa barisa aa muhammad to barisa wannan maganganu da ake ta maganar mulkin karba-karba wadda kusan a jam'iyyar apc ya ɗan fi zafi duba da cewa ita ce jam'iyya mai mulki kuma a kusan kwanaki 37 ne ya rage a yi gudanar da babban zaɓe na ita wannan jam'iyya wadda aka daɗe ana ta gaba kwan baya akan maganar a wannan zaɓen shugabanni na jam'iyya shin ana ta waɗannan abubuwa wannan abubuwa ana ganin bai cikin kundin tsarin mulki maganar karɓa karɓa na amma yadda ake fifita shi kusan tamkar ma doka ce domin ko a bara gwamnonin kudancin najeriya su goma sha bakwai sun yi taro a jihar enugu inda suka bayyana cewa dolen dole sai mulki ya koma yankin kudancin najeriya duk da yake ba doka ba ce ba to amma da ke sa ake girmama shi ake kamfa shi kamar doka har ana nufin dole dole shin ya kaga wannan batu ta fuskacin shari'a da kuma tsarin mulkin kasa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, wato na farko ba ta cikin kudin tsarin najeriya mm. amma tanda demokaratiya ake mm. masu ainihin harkar demokaratiya mm, wato 'yan siyasa su ne za su gwada ina muka nuha ai da farko da aka ce a ta yi haka ɗin ai ai ba ta cikin constitution ɗin aka yadda aka ce a kawo mutum daga arewa daga ba aka ce a kawo daga kudu duka lokacin ba babu ita a cikin ainihin kwadon tsari mm. amma sabida a samu adalci ake gani tunda demokaradiyya ake a ga an samu sulhu tsakanin bangarorin nan da muke da su a ƙasan nan mm. a samu a ta tare tunda uwa ɗaya uba ɗaya suka yi mu duka ko menene inda kai dan Najeriya ne hmm. to duka mu ɗaya ne hmm. to shi yasa ake son a kowane bangare shi ma ya dandana amma wasu suna ganin kamar a'a ai ba magana ba ce ta ɗandanurwa hmm. magana ce ta kwarewa wane ne ya kware ko ina muka ga mutumin da ya kware a zabe shi amma ba mu ci irin wannan gabar ba a najeriya ba mu ci gaba ba wato kana ganin demokradiyyar najeriya har yanzu bata kai a nuna irin wannan misali eh, misali kowa ya fito duk daga inda yake misali a zaben shi a nuna cancanta ai da a ce an bar individual hmm, wato kowa da kowa ya kowa da kowa ya tashi hmm. da a ce mun isa lokacin da za a ce kowa ne ne ka tashi as an individual candidate hmm. kai da kanka ka san yadda abinka ka hito waje a zabe ka to lokacin mun fara isa gurin kenan amma wannan kana nufin dan takara mai wato mai zaman kansa mai zaman kansa mm. sai mun isa lokacin kana za mu fara iya magana saboda idan muka samu mai takara kansa za ka ga mana an yarda da shi saboda yana da karbuwa ko ina mm. to lokacin za mu iya fara magana din cewa wani bangare guda ya kawo mutum so biyu ko so uku ma da mm. zarar mun ga ya kware to za mu iya ce zo ka zo so biyu ko so uku za a iya hudi lokaci amma yanzu haka demokradiyya din mu har yanzu tana nan ganjal ganjal take to bar sa a wannan da ya batuta na maganar karba karba duk da ake din dai da ko shakka babu yar manuniya tana nuna shugaban kasa misali daga jam'iyyar apc ana ta hasashen cewa daga yankin kudancin najeriya zai fito shin wannan idan dan takara fito daga yankin kudu a arewacin najeriya a karkashin jam'iyyar apc aka tauye masa haƙƙinsa ba ka ganin kamar an saba wa kundin tsarin mulki na ƙasar eh eh haka din ne amma ka san yadda na faɗa maka mm. al'amari ne na 'yan siyasa mm. ba za ma zo gurin ba mm, dan dalilin da yasa na faɗa haka a 1999 eh. akwai 'yan takara a jam'iyyar PDP da suka fito daga yankin arewacin Najeriya irin su marigayi Alhaji Abubakar Rimi amma aka taka musu birki aka lallashe su aka dai musu wasu abubuwa da wadanda kusan ya saba kundin tsarin mulki shin baka gani a APC in wani ya fito din misali a iya fuskantar ce ya nuna kamar ba amar adalci ba haka ne zai ta ganin haka shi ma kafin ma lokacin ba zai fuskanci kotu ba mm. saboda kahin lokacin ba mm. za a kira shi a cikin gida mm. saboda in apc yan pdp yan abga su wane ne dukansu suna ganin kansu ne kamar gida ɗaya mana idan wani abu ya taso daga cikin gidan nan ya za mu gyara manyan ciki masu hankali ba za su bari ba kai ko an bari ma lokacin idan aka zo firamare daga nan za a zo wani abu da muke ce negotiation mm, wato zaben fadda gani kenan eh, yawa zaben fadda gani mm. sai a fara negotiation mm. kowa ya ce sasantawa tsakanin su a cikin gida eh a ce to gaskiya kai wani kaɗan hakuri gashi muka gama dama siyasa ta gaji aka dan mun gama zamu baka minista ko zamu baka menene ko kuma duk kudin da ka kashe za a mayar ma siyasa ce to ba za a sani ba sai dai kawai aje wani na ya ce to na janye to amma irin wannan kamar mutane suna fura takara ne ba don su wa ƙasa aiki ba sai don mutum ya samu mukami in har za a lallashe mutum a ce kai hakuri za a baka mukamin minista ko na makamancin haka ai dama a yawanci Allah na tuba hmm. waɗanda ma suke da kokari suka yi niyya cewa za su yi wa ƙasar ma aiki hmm. gashi nan suka hau sai a ta ganin kamar abun ba haka ne. Hmm. a ta ganin kamar abun ba haka bane to a yawanci masu niyyar din cewa za su zo su aiki sai sun hau gwanin tukunna mu da gaske ne sun zo ne don su aiki lokacin za a sani yanzu misali kaga a cikin gamnonin da muke da su ban sani ba ko za a yadda dinga ambaci suna mm, ba madalla aha mm. irin eh, zulum mm. daga Borno ya hito karara ya hudi ni ban san gamna kai bai ma san za a sa shi ba eh. to alhali kuwa kaga an kawo shi saboda wanda ya kawo shi ya san wannan mutumin kirki ne hmm. ya shigo gashi yana ta aiki kowa na ta yabai kowa yana ta ganin abin da yi hmm. to yawanci da ya hito da ya ce ga abin shi yasa kaga a cikin hadisi mazan Allah sallallahu alaihi ke cewa duk wanda ya ce a zabe ni ne zan yi to ba zai iya ba hmm. wannan ne dan shirun nan a nemo shi a lalubo shi a mutane ne mu mun san juna mu muka san wane ne mutumin kirki a lalubo shi a hiddo shi a sa shi gaba to bari sa a wannan dai batutuwa duk da ake ta maganganu dinnan baka ganin zai iya kawo babbar wasu matsaloli ga jam'iyyar apc misali in ba a tsaya an daidaita al'amura an dubi irin 'yan takarar da suke da muradin tsayawa takara misali a daidaita al'amura watakila za a iya samun wato matsala cikin gida watakila ma jam'iyyar pdp ta iya san mulki a 2023 a wannan abu za ce a'a mm. tana yiwuwa mm. amma ni a gani na yadda na ga a kwarewa da jam'iyyar da take zama yanzu da suke da ita na san ba za su bari ba za ka ga ko ishu din nan da ta taso na convention za ga an kai yauwa ta jam'iyya mm. aka ce menene sama a ƙasa yanzu daga shi an ɗauki rana mm. za a yi mm. wato ita jam'iyya ba za ta ba za ta ba za ta san matsayinta ba sai mutane suna magana to maganganun nan da su za su yi aiki lokacin za a ce a shi kenan a tun da yanzu kun faɗa mana inda muka eh, kware muke nan bari mu gyara saboda kan NPDP su zo su shi wannan abin a hannu ba za su bari ba baba Buhari ba ba zai yarda ba mm. barisa a kokarin da yan kabilar Igbo waɗanda su ne mazauna yankin a kudu maso gabashin najeriya suke ta fafutukar ganin cewa su fasi sun karbi mulki a shekara ta 2023 akwai wata kungiya wadda ta miradin kare wato muradin ibo wato ta fito inda ta gargaɗi su kansu shugabannin wato gwamnonin jam'iyyar a gwamnoni 'yan kabilar ibo cewa kada ko wani cikinsu ko kuma wani ɗan siyasa ya yarda ya shi wato matsayin mataimakin shugaban ƙasa su fatan su shine a ba su tikitin takarar shugabancin kasa cewa su kuma za su lamunci duk wani mukami ma da ya gaza shugabancin kasa ba shin ya kike gano wani abu za ta kaya ne a ai in ka ga irin wa'annan kungiyar nan hmm. wannan da bature suke cewa hmm. apology hmm. wato zaka ga ila kungiya ce ta matasa <laughs> ai masu hankali daga cikinsu ko gwamnanin nan mm. sun san da wannan dai magana ce kawai mm. wato ai idan kana son a zabe ka ba zama irin wannan ƙasar nan tamu ta najeriya ba zama guri ɗaya za ka yi ba mm. ka ce kawai kai sai ɓangaren ka a'a sai ka shigo wa'annan wurin din yanzu yawancin masu neman a takarar shugabancin nan kowa ya fara shige-shige wasu su je gurin wane wasu su je gurin wane wasu su je gurin wane haka ake yi amma ku zanna ku ce dole a ƙasar nan tamu ta demokradiyya mm. Allah na tuba ba za su samu ba mm. ba haka ake ba mm. eh, eh, kawai yanzu dai waɗanda suka bayyana muradinsu na tsayawa takarar shugabancin ƙasa daga yankin na kabilar ibo wato na shiyar kudu maso gabashin najeriya akwai gwamnan jihar ebonyi a chief omahi da kuma tsohon mataimakin gwamnan babban bankin najeriya to farfesa kinsley mogalu sai kuma tsohon shugaban majalisar dattawa fayus anyin fayus anyin fayus anyin sai kuma tsohon shugaban wato hukumar nan da ke lura da harkar sanya idanu don tattalin arziki wato samu uku guma a da sauransu ne waɗanda ko ci kan shi oji ozo kano da rotas okorocha sun bayyana muradinsu na tsaya takarar shugabancin ƙasa shin eh, baka ganin rashin tsayawa a fidda a yi magana da yawu daya yana iya sawa misali su yan kabila ibo din ma su rasa wannan tikitin nasu misali da sanin sun fito da yawa Bridget ah. wataƙila ya kamata ce ita kungiyar su na kabila ibo din ta tsaya an yi magana an tsaye da mutum guda wanda shi ne za a fito da shi a gabatar da shi ga jam'iyya ko kuma ga 'yan najeriya ai dama su matsalar su hmm. sun samun irin wannan matsalai hmm. su idan ana buƙatar bajaje suke hitowa hmm. idan suka hito kuma yadda ka faɗa maimakin aje cikin gida mm. a koma a zanna mm. a ce a'a mm. mu lura da wani da wani ba za su gaba a'a su yawancinsa su za su hito su ce gashi su za su yi kai banda ma wannan ai shugabancin ƙasa ba ta jiha ba ta ƙasar najeriya sai fa an sanka ka ko ina jihohin nan da muke da su a najeriya sai an san yawancinsu yanzu ban da kalu hmm. amma kalu shi da kansa kwanakin bana karanta a jarida ya ce shi gaskiya bai faɗi ba tukuncewa ko shi zai nema hmm. ko shi ba zai nema ba hmm. to mutum ɗaya da aka dan sani a cikin wajen kalu eh, amma daga baya ya bayyana muradin sa a ah, to shikenan yan jaridu mun tabbatar da oh, irin rahotannin da aka samu cewa lalle ya bayyana cewa zai tsaya tare a ah, to shikenan kaga irin sa kaga irin fayas ayyin fayas ayyin to su aka sani sanin iron pies iron shine sanadiyar ɗin aikinsa a national assembly hmm. amma alhali kalu ko hmm. ina ya taba hmm. kaga idan mutum kamar wannan ya tashi ogurusha shi ma an san shi saboda makarantarsa ya je ya ƙauye sissi a wuraren da ba wurin ibo ba kaɗai ya sa su a jos a maiduguri ko ina ne duk gashi da yadda ya rarraba su to irin wa'annan mutane na ake so da za su nuna cewa ba ruwan kabilanci. ba ba ruwansa da addini ba ruwansa daga ina wani bangare bangaranci duk wannan irin sa ake mm, to in muka kalli waɗanda suka fito takara a shiyar kabilar ibo ta yankin kudu maso gabashin najeriya misali muka kalli Rochas okorocha muka kalli oji ozo kalu muka kalli a pines anyin pines da kuma shi kan shi tsohon a mataimakin shugaba bankin najeriya babban bankin najeriya farfesa kinsley mogalo shin wa kake ganin zai iya fidda ayi daga rogo daga matsalar da ake ciki a najeriya in har jam'iyyar apc da 'yan najeriya sun yarda ya shugabanci kasa misali cikin su kake ganin misali zai iya yanka tabus wajen haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa a wannan yanki din eh to a gani na mm. saboda tattalin arzikin ƙasa mm. yana cikin ababe da muhimmai mm. da ake dibawa da ke sa kasa ta mm. zanna lahiya mm. to sai mu fara lura wake da wannan hikimai mm. wake da experience din daga cikinsu wadda za mu iya faɗi cewa ya iya shine kila wadda mataimakin central bank na da eh, ah, amma wa ya san shi mutane na suka san shi mm. da ina da ina ya je mm, kuma ba shi da gogewar ah, siyasa da kuma rike muka babu kwata-kwata misali muka kalli rochus okoro sai muka dubi kalu shekara takwas yawwa zukali ya yi shekara takwas yawwa an yi shiga majalisar da ta madalla mm. su wa'annan za a iya faɗi amma basically akan menene saboda duk wa'annan da ka ambata yan business ne in business mm, kuma yan kasuwanci ne mm. kuma ba laifi ne ba ne mm. su ce wai za su iya san yadda za mu ai canza mana ainihin tattalin arzikinmu ba mamaki ƙila amma wane ne ya karanci abu kaza don ya yi kyau ana nema waye karanci abu waye san game da abu shi ya kamata a nema amma wayannan nan guda uku da kagan da kalu da okorocha da ayun fayas ayun su an taba su a cikin mulki sun yi shugabanci at least an san su an gane su mm. yauwa wa'annan sai a iya cewa to ku uku nan ko kuma ku hudu nan ku je sakakanin ku ku mm. kawo mutum guda mm. to amma ba haka ana ganin da kamar wuya fa irin irin a haɗa kai ɗin nan uku ko hudu kowa yana son shine shine eh, shin baka ganin ire-iren irin waɗannan ƙungiyoyi irin su ohana da indi ibo akwai rawar da ya kamata su taka wajen ganin sun yi magana da murya ɗaya a tsaye da dan takara ɗaya misali cikin waɗannan wanda za a gabatar da shi misali wanda watakila wannan zai iya kawo wato karancin ko kuma wato rashin a ringa samun rashin jituwa ko kuma wasu makamantan haka kwarai kam abin da ya kamata su yi kenan ba su yi ta mana barazana ba cewa in ba in ba president aka bamu ba to ba za a zanna lahiya ba Najeriya a'a in fact shugabannin nan tukunna su koma gida yanzu za ka ga kamar hukuma ce yan hip-hop din nan mm. a can wajajen su mm. wai litinin da talata ba mm. aiki kuma ta zanno to ina za a ci gaba haka ta ana ganin ma kamar yadda ipop take da tasiri da irin aikace aikacen da take shi ma yana iya kawo matsaloli wajen samun nasara a kwarai kam kwarai za ta ba su matsala da an najeriya ba za su taba yadda da cewa ba kawo wani daga can bangaren ba da za a zo wani wasu ne can suna ina waɗa musu ga abin da za ku yi ba ga abin da za ku yi ba mm. shi yasa suke dan samun matsalolin nan to bari sa eh, eh muhammad a bar mu a tinkari shiyar kudu maso kudancin najeriya a wato inda gullak ebele jonathan ya fito da kusan shine tsohon shugaban kasa wadda yana kargan mulki ya nemi adi na biyu a 2015 amma allah bai bashi sa'a ba shugaban kasa muhammadu buhari ya kare shi ana ta raɗe raɗin cewa gullet bello jonathan ana zawarcin shi ya dawo jam'iyyar apc domin ya takar shugabancin kasa a ire-iren irin waɗannan zarge-zarge ko kuma ra'ayoyin ya soma an soma dinati lokacin da wasu gwamnoni na apc suka kai masa ziyara a lokacin da ya bikin cikinsa shekaru a wadda ana ganin wannan tamkar wata alama ce 'yar manuna ne cewa ana kokarin a yi zaurcin shi zuwa mulki najeriya tun da shekara hudu ne ya rage mushi ba zai karin takara ba sai mulki ya dawo yankin a arewacin najeriya shi mai hikimar wannan duk da yake dai raɗe-raɗi ne ba wai an tabbatar ba ne da zance ne na siyasa misali wato raɗe-raɗin ne hmm. kuma a nan za mu bata hmm. saboda na farko ɗan pdp hmm. to kuma a siyasance dole sai waɗanda suke son ya dawo mm. apc mm. sai an yi kokari an maida shi waɗinsa mm. ya fara je ya rijistar din shi ba zuwa wadda mutum mazaɓar ka rumfar zaɓe ka je kai registration eh abu ne na rana daya eh eh ko yanzu zan yi tafiya mazaɓa ta a karamar eh, eh, hukumar eh. katagun garin azare in je in ce ina rijistar jam'iyya kaza kuma dokar ƙasa ta bani dama shin wani aiki ne to lokacin za mu zo mai magana mu san da gaskiya ake a yanzu wannan kamar wasan yara ake wannan faɗi ne kawai shi ma ba zai ma yadda ba to amma Eh, abubuwan da mutane ke ta magana mm. cewa in har shugaba buhari kamar da ake ta rage cewa yana son ya hallanta ya mara wa jonathan baya buhari nan ne fa a 2015 ya fito ga 'yan najeriya cewa jonathan ya gaza ba zai iya mulkin najeriya ba kuma yanzu shi buhari ya sake kawo jonathan ya ce a zabe shi shin an yi baka ganin 'yan najeriya za su ga kamar ana wasa da kwakwalwar su a shi yasa na ce ma shi ma ba zai ma taba ba mm. saboda yanzu kuma muna nan kowa eh, balle ma ko 'yan jaridu kuma daga kunji ba. baba buhari ya kuri mm. ya ce shi gaskiya ba zai ambaci wane ne zai gaje shi ba mm. Yauwa to kuma na san baba buhari ba zai taba irin wannan zato-zaton nan da ake ce ko jita-jitan nan da ake ce zai goya masa baya ko kaɗan wannan ba ta taso ba don shi al'amarin nan yanzu baba buhari kokari yake wadda ma aka ɗinka mishi tukunna ya sauka lahiya ba abin da zai tado rigima ba kuma so sabili da haka duk wannan abu ne kawai dai eh, siyasa ce kawai dan dai a samu kila ma abin daga bangare can bangaren ne suke son su nuna wa an apc cewa bari mu san yadda zamu ainihin mu dame su a cikin gidan nan nasu mu tado da magana kaza ai ta abanga ai ta abanga to shine siyasa ce kila yadda ake ta ganin shi buhari yana ta tura jonathan a ah, taron suhu a kasar mali da kuma yadda watakila ake fakewa da gwiwa a harbi karsana in jonathan ya jefa da shugaban kasa sai a ce a ai ya je ne ya tattauna da shugaban kasa akan maganar rikicin mali da sauransu da inda shugaban kasa ya tura shi eh, eh, shin ba ka ganin wannan shi ma yan najeriya za su ga kamar akwai lauje a cikin nake a ba tana a tana ba mm. uh, his excellency jonathan mm. shugaba ne na kasan nan mm. da ya sauka so wajibi ne kuma yawancinsu idan suka sauka mm. akan tura su aiki mm. obasanjo an tura shi aiki kai mm. yawancin eh, baba abdulsalami an tura shi aiki eh, amma masu sharhi suna ta ganin cewa ba ta samun tsohon shugaban kasa da ya ringa yin kare kai na fada shugaban kasa kamar jonathan ba misali eh sabida ana ganin baba buhari yana ganin eh, kamar kamar idan aka tura shi saboda wasu bangarorin da suke a afirka da ake dan samu matsaloli kila idan aka tura shi wannan ainihin dama da ubangiji ya bashi ya shugabanci ƙasar nan hmm. to wa'annan ƙasashen nan za su kalli wannan jiki ne hmm. ainihin su saurare shi to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili da yake zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan birnin tare najeriya na abuja kuma muna tattauna ne da masanin harkokin yau da kullum ko masanin harkokin shari'a barissa abdullahi awal muhammad wanda aka sani da barissa aa muhammad kuma mu da muke tattaunawa shine karba karba a 2023 ina mafita ga jam'iyyar apc za mu je hutar lokaci mun dawo za mu tunkari shiyar kudu maso yammacin najeriya inda na mafi ana ganin da akwai alamar sai an yi turjiya duba da cewa ana ganin wannan yanki shine haɗaka da jam'iyyar cpc da ampp a wancan lokaci wanda ya kai ga aka haɗa jam'iyyar apc aka kuma samu nasarar a shugaban kasa muhammadu buhari hasali ma ana danganta nasarar da shugaban kasa muhammadu buhari samu da irin haɗin kan da wannan yanki ya bayar na shiyar kudu maso yammacin najeriya na kabilar yarbawa wadda ana tattunanin tunanin cewa fa ana ɗaraɗin cewa fa zai yi wahala a ce tikitin shugabancin ƙasa bai fito daga yankin shiyar kudu maso yammacin najeriya ba kudu ina dalili Ina dalili. yara gumi na nake ci abokina ina zuwa ne haka za mu je gona gona kuma kana matashi gare ka da za ka je kai a gona gona ina na iyayenmu ne ai da kakanni inda iyayen namu ba su noma mu za mu kawo yanzu ne Noma ya kasance wata babbar hanyar samar da kuɗaɗen shiga da ma ayyukan yi ga ɗimbin al'ummar ƙasar nan. amma idan aka yi duba da yadda lamura ke tafiya a yanzu za a ga cewa ya zama wajibi a farga a kuma koma gona a don haka sai ku biyo mu a cikin shirin mu koma gona na kafofin yanci a ranar laraba da misalin karfe ɗaya da kuma karfe biyu rana a kafar mu na talabijin shirin mu koma gona shiri ne da babban bankin ƙasa najeriya wato cbn ya dauki nauyin kawo muku. Ina dalili? Ina dalili? ‘Ya'yan yara gumi na nake ci. Abokina ina zuwa ne haka? Za mu je gona. Gona kuma? Kana matashi gare ka? dawa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu da na ina dalili inda muke tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi a wato mulkin karba-karba shekara ta 2023 ina mafita ga jam'iyyar apc a jam'iyyar apc da ita ce jam'iyyar mai mulki wadda ta shugabanci najeriya daga 2015 a zuwa har yanzu magana da muke cikin shekaru bakwai kenan wadda a bara a abadi yawar haka insha allahu muke sa ran a mulkin jam'iyyar apc din zai kare na shugaban kasa muhammadu buhari inda ake sa ran za a zaɓi wani shugaban a wanda zai jagoranci najeriya na wani shekaru hudu din a wanda daga bisani kuma za a karin wani wa'adi na gaba a barisa aa muhammad wannan batutuwa na mulkin karba-karba fa da ake ta ganin cewa kudu-kudu-kudu na san akwai lokacin da ministan harkokin munisan ayyuka da gidaje a babacin jidera fashola ya bayyana cewa an yi maganar yarjejeniyar cewa idan buhari ya gama shekaru takwas a karga mulki mulki zai koma yankin kudu maso yammacin najeriya wadda nan ne dan takarar shugabancin ƙasa zai fito eh, shin ya kakkali wannan batu na shekara ta 2023 a yankin kudu maso a yammacin najeriya musamman dai da yake shi jigo na jam'iyyar apc a yankin yarbawa to sanata bola ahmed tinubu ya fito ya bayyana maradinsa duk da yake ya gaya wa 'yan jaribi cewa ya shaida wa shugaban kasa muhammadu buhari ne muradinsa na fitowa takarar shugabancin kasa amma har yanzu dai yana ne yana tuntuɓa domin ya fitar da wato sanarwa ko kuma ya shelanta wa al'ummar najeriya wadda kusan su ne wuka da nama wajen duke da haƙƙin kuma su zaɓe shi ko kuma kasu su zaɓe shi a 2023 shin ya kaga wannan bayyana wato shela da shi bola ahmad tinubu ya yi duk da yake dai akwai raɗe-raɗe da ake ta cewa ai akwai a yankin ma akwai waɗanda su ma suna shinshina wannan kujera ta shugabancin ƙasa kamar a mataimakin shugaban ƙasa duk da yake ana ta bai fito ya bayyana muradinsa na tsaya takara ba amma dai ana ta ganin magoya bayansa su suma suna ƙara ƙarfi wajen ganin su ji ra'ayin shi fito takarar shugabancin ƙasa akwai kuma da fayi mai gwamnan jihar ekiti wanda shi ma ana ganin yana ta iya bakin kokarinsa wajen ganin ya samu wannan tikiti din eh, wannan takara din magana ta gaskiya ta fi zafi a yankin kudu maso yammacin najeriya yankin al'ummar yarbawa wadda irin rawar da suka taka wajen ganin shugaba buhari ya yi nasara a 2015 to lallai da wuya ya zama na cewa ba a rama kura a ta ba eh, shin wani tsokaci ya kai kawai wato idan muka lura yadda na faɗa muka cewa ita najeriya mm. alhamdulahi ana ci gaba siyasance mm. an samu apc ne daga haduwar ampp mm. cpc aka zo suka zo suka samu kansu mm. wata wata suna wai apc mm, da kuma acn acn yawa ko kuma wani bangare na jam'iyyar abga abga wani bangare haka na aka haɗe su gaba ɗe mm. suka koma apc allah da sa muka samu baba buhari to a lokacin waɗanda suka zanna tanda ba ma gwarar yawanci su suka yi ta faɗi cewa a hakutuna akwai yarjejeniya tsakanin mu muka ce idan muka marawa ne baya ubangiji ya bashi idan ya gama shekarunsa takwas to abin zai dawo mu to idan akwai wannan yarjejeniya ina jin sabida adalci sabida yarda sabida ci gaba ya kamata a yarda sai wannan kuma a ce da a jam'iyyance mun yarda abu kaza ya je bangare kun sai kuma sai a bar masu suma sai mu ga wane ne ya cancanci a gurin ya hito to yanzu sofa mun samu mutum guda ne kacal duk sauran raɗi-raɗi ne shi ya hito ya je gurin babu buhari ne ganiyarta zan nemi takarar shugaban kasa hmm. to sauran mutanen muna ji daga gurin ku ko yan hmm. jaridu eh. yawa cewa wani ya ce eh, zai shi mataimakin shugaban kasa kamar shi mataimakin eh. yawa da da su bin nan hmm. muna ta ji ne tukunna amma mutuna shi wannan mutumin nan shi Bola Tinubu da ya je gurin baba baba Buhari ya nuna ainihin niyyarsa kaga da mataimakin kasa da da gamnan ikiti mm. dukkan su shi kawo su so in ma za a ce a wane ne ya fi cancanta mm. za su koma gida shi ya san tun da yaransa ne mm. ya san yadda zai da su in shi zai sauka zai sauka ya ce to wane kai je ka ya kuma zai faɗa masu ku ni ke ainihin gashi gashi gashi ku banne wannan karin nema tun da ni ke naɗawa to aini ba laifi ba ne yanzu ni ma in nemi taimakon ku ku bani to amma barisa ana ganin kalubalen da ke gaban shi sanata gwal ahmad tinubu shine shekaru sun dan ja masa ana magana kusan shekaru saba'in eh, shin ba ka ganin shekarun ya kamata a barwa eh, misali masu jini a jika yaransa sa ce su ma to sai a bar masa tun da shi ya dago su misali mataimakin shugaban kasa shi ya kawo shi ce a bashi a takarar shugabancin kasa shi ma fayadin kayami din an ce duka yaransa ne misali a lokutan baya da sauransu duk da sun yi karfi su ma suna ga suna iya gogayya da shi shin baka ganin akwai buƙatar ya dan barwa yara misali shi ma eh wato ne a gani na hmm. ina ganin kamar idan aka ce shekaru yawancin mutane suna maganar shekaru hmm, shekaru hmm. shekaru fa hikima ce wani abu ne idan ubangiji ya sa kai shekaru a duniya wato ma'ana akwai ababen da ka gani a duniya iri irinsu su ya kamata a ba a ɗaura wa su za su iya sasan cewa wani abin da na lura da shi shekaru kaza a nan bangaren shekaru kaza a nan bangaren zan iya gyara su kai shekarun sama ai bai kai na ainihin kasan da ake ce ita ce ta yi ci gaba a duniya ba amerika shugaban ƙasar amurka ya girme shi to a nan wurin ba sa kalli wannan abin da suke kalla a ƙasa da ta ci gaba shi ne wa zai iya mana aikin nan akwai wata ƙasa na manta da ƙasai kai saboda yadda da suke da shi yana asibiti kan gadon asibiti ya mulke su shekara ɗaya har guda hudu kuma ba da ya faru a ƙasai wannan shekaru ne mm. kawai amma najeriya da sauran irin waɗannan ƙasashe akwai bambam bambanci abin da nake faɗa maka kenan mm. mu a siyasar mu na yadda mm. akwai bambanci amma ana lura ne da cewa wa zai iya mudibi wannan ba Allah na mudibi asalinsa ya karanci tattali arziki ya karanta ba ma kuma a najeriya ya karanta ba a ture ya karanta da ya karatan nan a ture makarantar da ya karatan nan da suka gangwaninsa suka ba shi yabo kai yana nan gurin yana fito daga makarantai yawanci kasan kasa akwai dadi lokacin mm. yawancin kungiyoyi sun riga sun ganshi mm. wannan ya ce ka zo kai mana aiki ka zo kai mana aiki ka zo kai mana aiki aikin yake abin da ya kawo shi Najeriya mobil ne mm. so nan da nan mobil sun gani lokacin sun kusan mutuwa ma mobil sun kusan mutuwa to zuwa shi a mobil ya zo ya gyara musu mobil da ya gyara musu lokacin ce kai yanzu gida ne suke zama na renti a lokacin a lagos yace ce a'a saboda hikimarsa ya zo ya gyara musu mobil suka sai suka sai hili hmm. aka sai hili aka gina so irin wa'annan mutum muke sai ya dawo ya gyara mana Najeriya barisa duk da yake da wannan kusan karan batta din a magana kamar da na faɗa a baya kusan shi kan shi yankin arewa kudu maso yammacin najeriya nan ne za a fuskanci wannan babbar karambata din hmm. shin me kake ganin zai iya faruwa idan farfesa yi banjo ya ansa kiran da al'umma su kai masa hmm. magoya bayan sau da suke tafa ganin ya taimaka ya zo ya shugabancin kasa ga shi ma kawai dai fayimi da shi ma yake ta ka ya kai hmm. goro ya kai mari musamman dai a tsakanin yan uwansa gwamnonin jihohi eh, shin baka ganin yankin kudu maso yamma yana iya rasa wannan damar tikitin takarar shugabancin kasa eh ni ina ganin kamar ba za su iya rasa ba mm. saboda gwanancinsu mm. a sanin iya jagoranci mm. na wannan mutumin nan da muka ambata yanzu na san idan aka ba da daman nan aka yadda cewa ga inda wannan abin zai tafi dukansu zai neme su ku zo mu zanna kuma shi ya san yadda yake abinsa daga nan gurin na san za su sulhunta su san ya za su tuto eh, na mataki kamata a ce eh, kamar yadda muka fara a baya da su mai ohana zai kamata su ɗauka wajen ganin sun daidaita 'yan 'yan takararsu shin ba ka ganin a fere akwai za ta iya taka rawar gani wajen ganin da daidaita al'amura domin ita ma ana ganin a fere akwai bangaren tunubu akwai bangaren wasu banjo kuma sauran kungiyoyi ma a yankin kudu din akwai dan akwai ma wasu rahotanni da muka samu cewa akwai wasu sarakunan gargajiya a yankin kudu a kudu maso yamma suna kokarin ma su eh, su kamun kafa wa tunubu cewa ya yi hakuri baro shi mataimakin shugaban kasa eh wato duk ba abin da ba zai iya faru ba idan lokacin yayi hmm. duka zai iya faru hmm. me su same shi su mai magana bi lokacin shi kuma ya kira wasu, ku zan dukan ku ba su ukun nan bane akwai wasu da suke bukata zan yawanci an hankali kaɗan za ga dukan su sun hito so duka lokacin za a bar masa hili kowa ku je ku zanna mu gaya za ku yi amma muhimmin najeriya za su diba wane ne muke gani za mu iya fi amfana da shi mm, amma shi ma tunan ba ana ganin kamar yana da kagara cewa lalle lalle sai shugabancin kasa kamar yadda ake ta ganin tsohon mataimakin shugaban kasa a a abubakar da kusan su biyu ne ake ta ganin cewa suna ta nuna wato sha'awarsu kamar mata wuce kima na sai shugabancin kasa shi in har mutum zaka zo ka al'ummar kasar ka aiki har sai ka nuna irin zakuwar ka irin cewa sai kamar ko a mutu a rai ko kuma an nama a makamancin haka misali eh wato abin da yasa duk ɗan siyasa da ka sani mm. duk ɗan siyasa akwai guri mm. akwai akwai akwai inda ya dumfara mm. akwai inda za mm. kafin ya hau gurin zai ce eh daga nan yanzu ina son zama abu kaza mm. shi yasa za ga yawanci gamnoni in suka sauka abinda suke nema national assembly to daga national assembly in suka karanci siyasa suka ga yadda take a ah, barin shiga neman takara yanzu da bi gamnan sokoto eh, eh, his excellency eh. yawwa kaga da ubangiji ya ba shugabancin national assembly nan da nan ya nema gamna. yanzu alhamdulillah yana zai abin ga a gamna yanzu yana neman shugaban kasa duk siyasa duka sai dai ban da siyasa bane shi yasa kaga ba eh, baba atiku baba atiku bacin yayi vice president mataimakin shugaban kasa a Najeriya duk da haka din yace ina so saboda dan siyasa ne to duk dan siyasa balle irin irin su dinnan da mu muke gani kamar su ne su ne gwani ka ganda atiku ka ganda tinubu waɗannan mutanen nan da ainihin ainihin shekarunsu hmm. su suka gane yawan najeriya din nan ya za mu iya mu aje ta hmm. eh, wani bangare za ta je hmm. ya za mu duk kuma su mutane nan guda biyu an san su to amma kuma ana ganin su biyun inda za su koma gefa su taimakawa na kasa da su ta kila da siyasa za ta dan armashi eh za ta yi armashi an yanzu na za mu na za mu sabida in kan lura za ka ga yawancin gamnoni sun fara tashi matasa yauwa su ma abin da suka dan abin da suka dan cira daga cikin wa'annan mutane nan guda biyu su ma sai su je su yi ta kawa akan yanzu kaga tambuwal in ya sauka in national assembly za shi ko ina za shi ya san ya sa shugabanci ta Najeriya a gaba duk gwamnanin nan saboda ya kamata a bi kamar wasu kasashe kasashe akwai irin mutanen da suke zuwa shugabancin kasa akwai ba ba kuma bane zai ci kawai na tashi zama shugaban kasa to saboda matsalar da nake ganin muke da su a Najeriya da ce ire-iren su manyan nan da na faɗi akwai yara da suka dan sa su ga hanya mm. suka rike wasu kamar mutum biyar ko goma mm. ku biyo yadda nake yi da sadda inda za su ta yi su ta yi da mutanen nan mm. saboda lokaci zai zo za mu gaji ko kuma sai ku ɗauro to tutelage yadda muke yi a cikin sana'armu eh, ko menene kayan ka gama karatu a law school dole abin da aka koya mana a can wai ka je gurin wani babba mm. ko shekara biyu kacal mm. ka je karkashinsa mm. ka dan koya eh, da a ce 'yan siyasa za su fara haka su dinga ɗauko wasu suna abin ga masu to saboda ah, a samu yarda a samu ci gaba a ƙasa ita ƙasa ta mu ce dukkan mu gaba daya to bari sa a ah, kafin mu buɗe layin taroga masu kallo da saurare bar mu dan tabo shi ma rotimi ameci wanda shi ma dan yankin kudu maso kudu ne wadda shi mafi ana ganin yana ta shinshinan waɗannan kujera ta shugabancin ƙasa eh, shin ya kaga wannan batu duba da cewa yankin kudu maso kudu da suka daɗe suna ta fafutukar cewa kowa ya mulki najeriya ba su mulki ba ba su ba har aka ɗauko gulla jonathan aka ba shi mataimaki da ƙarshe kuma allah ya tarfa garin shi nono ya zama shugaban ƙasa eh, shin kana ga zai iya tasiri shi rotimi aminci eh shi ma kila sabida ya yi gamna hmm. daga baya ya dawo ya taimaka wa apc mm. ya taimaka hiyan nan ta baba buhari mm. ya taimaka sosai mm. so ba mamaki amma to amma su yan najeriya za su iya amince masa misali a sai ya hito ya faɗa mana me zai mana na sai mu saurare shi eh ana ganin aikace aikacen da na layin dogo kusan ya kuma da hankali a yankin kudancin najeriya shin wannan zai iya sa ya samu a wannan bata isa ba a no bata isa ba wannan tana ɗaya daga cikin mm. abubuwan da muke ganin abin ci gaba ne mm. a cikin gwamnatin nan ta baba buhari mm. amma wannan ba su isa ba eh amma abin da yake nufi ana ganin ayyukan da ya yi a ma'aikatarsa kamar ya kuma da hankali a yankin kudancin najeriya fiye da arewa a'a ba gashi nan an tashi yanzu za a yi abin gane daga kano zuwa niger ba ai arewa kenan yanzu na ba a soma ba amma a lokacin da ake magana za a yi layin dogo daga lagos zuwa kano har an soma daga eh, lagos har an zo ibadan amma na kano din kusan ba a ma soma eh, eh ni ne ina ganin kamar kamar tsarin su akwai lokuta da suka ba kowanne hmm. don in ka lura yanzu zaka ga hanyoyi ma yanzu ta titi hmm. wannan din ka ga akwai wuraren da suka faɗa mana za su yi har yanzu ba su fara ba mm, Tutu a bar bari mu bude layin taro ga masu kilo da saurare domin su bugo su tofa albarkacin bakin su kan muhimman al'amuran da muke tattauna sai dai idan an bugo a nesa nesa da akwatin rido da talabijin a yi kalamai masu ma'ana waɗanda za su kawo cigaba da zaman lafiya hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ya suna malamin kuma daga ina ke kira tare da umar dan zamfara yan tv yana kiran ku anan minista kudus to umar dan zamfara muna tare da bismillah ba ko barka da zuwa mun ji bayani daban-daban hmm. wato magana karba karba a najeriya yanzu hmm. yanzu dai abin da ka faruwa da talaka dai ya tsaya yana wa kan rafin tana so saboda mai girma shugaban kasa yawo cikin talaka arewa akan zama ne dan arewa a arewacin ƙasa hmm. yana da tarihi daga ina ke kira malam sanu da sani barka da aiki ba ta na babban bako barka da zuwa to barkan ka da ya suna malam kana magana da sakataren tsare-tsare na kungiyar abokan liberty muhammad kamal falastin mabushi to muhammad kamal falastin muna tare da kai yan kasa ya kamata mu hankalta da yan siyasar nan da kuma irin abubuwan da yake faruwa musamman ganin yadda siyasa ya zo yanzu a najeriya shi idan har ka fito aka ɗaga hannunka a matsayin ɗan takara mu abin da muke duba za ka iya ciyar da ƙasar nan kamar yadda a baya muke ganin kamar irin su sandaunar ta falewa suka yi suka taimaki najeriya da lokacin da kuma abubuwan da ya dace a wannan lokacin sabida menene yanzu idan ka duba 'yan takarkarin nan kafin su idan ka duba ka tace sai ka tace mai kai mai kai za a zaɓe ka amma yau a najeriya an kai munzalin da cewa dan siyasa zai da kunyan da zai rika fitowa yana mutane alkawuran da ya san idan ya hau wannan mulki ba zai ke cika su ba wanda mu fatan mu a yaushe talakan najeriya ya gane wanda yake so mai san shi ba wai a yaushe wanda zai rika idan ya hau ya manta da abubuwan da yake faruwa ba fatan mu dai Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari ya zaunar da mu lafiya ku tashi lafiya daga sakataren tsare-tsare na kungiyar abokan liberty muhammad kamal falastin na mushi to kamal falastin a ah, muna godiya kwarar da su hello salamu alaikum wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga na ke kira ana samun sani barka da aiki to barkan ka dai muna tare da kai bismillah tare kake da mataimakin sakataren tsare-tsare a kungiyar abokan liberty Abdulkarim sai da kure jambo na kira daga oke gawa to muna tare da kai bismillah Masha Allah, Allah ya saka babban bako da alkhairi. A ah, wannan kirka-kirka da muke fama da ita a ƙasar nan muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshe ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu. Kuma kira da za a yi talaka kashi ne. Ya kamata talaka ya gane abin da yake a yanzu. Babu ruwanmu da ƙabilanci, babu ruwanmu da ɓangaranci, babu ruwanmu da yare. Ya kamata wanda zai kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu wanda za mu zaɓa. saboda in mu mu duba bangarancin nan karshe suna ko kuma magana ma karba karba nan yana cutar da mu a kasar nan tsakanin da Allah saboda haka zuwa dai Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu zaman lafiya tashi lafiya to muna godiya kwarai da gaske da wannan a ah, lokacin hello eh assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina ke kira eh, eh, sunana babawa ne mai awo na cikin garin gidaja to malam baba muna tare ka bismillah eh, eh, a cikin gaskiya na ji babban bako muna masa addu'a Allah ubangiji ya saka ma mahaifan shi da suka ba tarbiyya da ya zo har yake wayar mana da kai akan tafiyar kasar nan. Allah ya saka muku da tsaya da alheri. Eh, ina so yi magana akan halin da kasar nan take. Ina mamaki za ta bi wasu shugabanni waɗanda suke rike da gwamnati sun fito suna cewa wato wai an samu zaman lafiya an samu kaga irin wannan abun da suke faɗa baya yi mana daɗi abin da ya kamata su rika faɗa ma talakawa shine su yi haƙuri su yi ta'addoji a kan ƙoƙarin da suke yi amma su fito suna cewa ai an samu zaman lafiya akan gwamnati na baya to kaga abin da yi ba kowane lokaci za ka ji an ce zamfara katsina sokoto za ka ji ana saka sai kashe lokacin da aka kayyade wani a nan bangaren zamfara an ce cikin wata ne an fa kashe gari to kaga gaskiya to muna godiya kwarai da gaske kaga ya kamata a ce in ana shugabanci to ya kasance shugabanni sun damu da talakawa sun damu da su in aka taba mutane biyar ko uku a kasance shugaban buhari ya je wurin ya je ya diba in ma hawaye zai yi yanzu zubar da hawaye shi a wurin kaga sai mu muna godiya kwarai da gaske ba ka ji irin waɗannan zaman zamantakewa to a dai ringa takaitawa dai a kuma ringa sassauta dai kalamai a domin wanzar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa hello Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya suna malam kuma daga na ke kira. Eh, barka da kokari, barka da safiya. To barkan gare ya suna malam. Sunana Umar Bawa, ta direban keke na sabbin birnin mutum. To Umar Bawa, sa muna tare kai bismillah. alhamdulillahi na ji mazi da babban bakon ya muna a ƙasar nan namu najeriya hmm. wato alhamdulillahi ne abin da zan faɗa shi ne gaskiya ya kamata a ce 'yan ƙasa mu tashi da addu'a kawai saboda wannan ƙasan namu gaskiya a tsakani da allah yana son addu'a mai mahimmanci wanda ya kamata a yi a ƙasar mu najeriya hmm. saboda za a gani duk wasu abubuwan da ke ta faruwa a ƙasar da namu Najeriya shugabannin mu ni sai inda kamar ba su damu da talaka wanda suke mulki ba bane gaskiya tsakani da Allah. ya kamata a talaka su bude idanunsu su dubi shugabannin da zai wakilta su nan zuwa gaba saboda ka ga yadda abubuwan da ke ta faruwa a kasar Najeriya ana ta kashe al'umma kuma kawai ba su yi tara tsaye su dubi abubuwan da ke faruwa to da su abin da ya dame su sai dai zai ci zaɓe wa ne ba shugaba wa yi kaza to abinda nake so ka kowa ya rike bari shi abin Allah ya nuna mana lokaci yayi a tsaya a zaɓi cincinta kada a dubi cewa wai a'a wani ke tare da wani a'a a wanda zai kawo ma ƙasar nan ci gaba shi ne kawai abin da ya kamata a yi na zo a tashi lafiya Allah ta bada zaman lafiya. to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta kusan wannan shekaru karshen shirin namu na ina dalili na wannan rana amma kamun nan ta a barsa AA Muhammad kaɗan jira ayin jama'a gobe jami'a zaka ce eh wato a jumlance magana ta tsaro wannan gaskiya ne kuma gwamnati karkashin mulkin is excellency baba buhari suna iyakan kokarinsu don idan muka lura za mu ga cewa kafin apc su zo gwamnati kai mutane nan 'yan Eh, mai ake ce musu da boko haram mm. eh, eh, bindigan gonan bindiga ko bindigan gona dukkan har sai da suka shigo mm. babban ainihin gidan farko ta tsaro ta najeriya mana mm. defense headquarters sai da suka shigo ta har ya zo idan kana tahiya a cikin mota sai ka dinga jin tsoron wani ko wata ta rike leda sai ka ɗauka kamar bomb za a je haɓaka amma alhamdulillah da zuwan tsohon nan an samu abin ya ragu ba wai ta tahi bane kwata-kwata mm. ni dai kawai abin da zan danga wata gwamnati su ci gaba da tausayin talakawa mm. mu ma kuma talakawa mu ci gaba da adda ga shugabannin nan ubangiji ya masu jagora to a wannan shine kamu karshen shirin namu na ina dalili a nuna rana inda muka tattauna akan karba-karba a shekara ta 2023 ina mafita ga jirgin hmm. apc inda muka tattauna batutuwa daban-daban a kan 'yan takarar karkashin inuwar jam'iyyar a apc musamman da yankin kudancin najeriya da ke ba mu dan tabo na arewa ba musamman da akwai shi ahmed sani rima bukuro da shi ma da ya bayyana a wato muradinsa amma dai kusan ana ganin fa 'yan takara daga yankin arewacin najeriya tamkar ba za su iya wani tasiri ba duba da cewa kusan inda baki ya karkata na miyo yake zuba kusan an fi ganin cewa ya kamata takar shugabancin kasa ya fito daga jam'iyyar apc ya fito daga yankin kudancin najeriya musamman da a ƙarƙashin ino jam'iyyar a apc to muna godiya kwarai da gaske barista AA Muhammad ka samu dama shiga shirin namu na ina na gode kwarai fata mun gace ka wani lokaci ya ka samu dama insha Allah da taka gudumawa to a madadin a ah, babban bakon namu ah, a barista AA Muhammad da kuma wacce ta sada da ku charity kuntuwa sai abdulkarim da mutanen oke ne wanda shine sarrafa waɗannan a hotuna uzaifa ahmed ne ya sada da ku ta bangaren rediyo ni sami ni da na shirya na gabatar da ke cewa kasance da ta shirya sai an jima ina dalili ina dalili a des limites.